bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan ada. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da 29 ga watan Jun shekara ta 2020. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wato ya kawo mu rana irin ta yau da muke karanta ainihin hadisi mai suna umdatul Akam. na ainihin mu abdullahi bin abdurrahman bin salih wanda wanda ainihin wannan ya sunan shi ya wanda shi wannan ya sunan shi al-maqdisi ya wallafa eh al-sheikh al-hafiz taqiyuddin abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala to yau za mu tashi a kitabu tahara al hadithul awwal نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة كتاب الطهارة لتاب الأركي عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنا وجن ذاك جي مجن بكي بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با ko bai ce a uzbillahi sami al'alim mina shaitan rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsihi ba bi ci haka ba kawai kai tsaye sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim menene hikiman haka hikiman haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mana isti'aza ya banta ne da alqur'ani Allah ya ce in za a karanta alqur'ani fasta izbillahi mina shaitanir rajim Baka alqur'ani ne ake isti'aza a gare shi in za a fara karantawa amma in za a fara karanta hadisi ko wani littafi na fiqh ko tauhidi ko abin da ya kama da wannan ba a yin isti'aza wannan yana da muhimmanci a matsayin mu ɗaliban ilimi mu sani kada ka zo karatun hadisi ka kama isti'aza ko karatun fiqh ka kama isti'aza sai wani ya ɗauke ka ba kauye a fage na ilimin addini to saboda haka an amirul mu'minin abi hafs an karɓo daga sarkin mu'minai shine abi hafs wannan abi hafs ana nufin baban zaki shi kalmar hafs luga ne na zaki zaki yana da sunaye da yawa akwai al'asad akwai hafs akwai ainihin menene laif akwai dirgam wato yana da sunaye kala-kala shi zaki to umar ɗan kaɗa an kira shi da suna abi hafs baban zaki wannan kinaya ne na ainihin jarumta saboda jarumtansa aka sa masa wannan suna a hafs kada wani ya tsammani cewa an sami wannan suna ne saboda diyansa hafsa sai aka yi tarhimin wannan hafsa ɗin la an sami wannan suna ne saboda jarumta hafs zaki hafsa zakanya mace kenan wane ne amirul muminin shine umar bin khattab radiyallahu an yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyya lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyoyi wa fi riwayatin binniyat a cikin wata riwaya wato da niyya niyoyi wa innama likulli imri'in ma nawa kuma lallai kowane mutum abin da ya niyya yake samu wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih duk wanda ya kasance hijiran shi zuwa ga Allah ne da manzansa wa hijratuhu ila Allah wa rasulih to sakamakon wannan hijira yana nan zuwa ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu ila dunya eh wanda ya kasance hijiransa ya kasance ne saboda duniya yusibuha domin ya samu duniya akwai mutanen da suke cewa wai wanda ya kasance hijiran shi domin duniya zai same ta to wannan fasara na kuskure ne wanda ya kasance hijiran shi don duniya zai same ta la ba fi al'amur ba ne?' wanda ya kasance hijiran shi domin duniya ne domin ya samu duniya din an gane ko ya yi hijira ne domin ya samu duniya a wimra'atin ya tazawwajaha ko kuma wata mata da yake so ya aura akwai kuma ruwaya a yanki ha ko matar da yake so ya aura ya sanya yi hijira fa hijratuhu ila ma hajara ilai sakamakon hijiransa yana nan zuwa ga abin da ya hijira domin sa in yayi domin Allah ya samu lada a wajen Allah in yayi domin duniya ya samu lada a wajen duniya in har duniya na ba da lada to wannan hadisi kamar yadda aka faɗa hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi an gane wannan ko hadisi ne ingantacce malamai na hadisi sun yi ittifaki akan ingancinsa kuma hadisi ne mai girman matsayi ko mai yawan fa'ida wannan hadisi wato rawahu abul husayn muslim bin hajjaj fi akhir kitabir jihad wato abul wato muslim bin hajjaj ya ruwaito shi a can ƙarshen babul jihad an ce yana ɗaya daga cikin hadisi allati alaiha madarul islam yana ɗaya daga cikin hadisi wanda magewaya na musulunci ke kansa ga baki ɗaya imamu ahmad na cewa da imamu shafi'i allah ya musu rahama cewa wannan hadisi ya da fi hadisul amal bin niyad sulusul ilm yana shiga cikin hadisin innamal amalu bin niyad sulusin ilimi ke shiga wato in an kasa ilimi kashi uku to sulusin shi ɗaya cikin ukunsa shi wannan hadisi yana shiga cikin ɗaya cikin uku na ilimin addini gabaki ɗaya imamul bai haƙi ya faɗe shi da wasu daga cikin malamai allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama to wannan shi ne dalilin da ya sanya wato malamai suka ba da muhimmanci gare shi to menene ya sanya ya zama to sulusin ilimi malamai sun ce sababin wannan domin lalle bawa yana kasancewa ne duk abin da yake aikatawa na ibada yana kasancewa da zuciyarsa da harshensa da gabobinsa. haka ne ko ayyuka na addini yana kasancewa da zuciyarsa da harshensa da gabobinsa. to shi kuma niyya a ina yake kaga niyya yana zuciya tunda ayyuka na kasancewa da zuciya da harshe da gabobi kaga uku kenan ko to niyya ɗaya ne daga cikin wannan guda uku shi yasa aka ce sulusin ilimi wato yana shiga cikin wannan hadisi sulusin ilimi ko wannan hadisi yana shiga cikin sulusin ilimi saboda haka an ruwaito daga imamu shafi'i rahimahullah ya ce ya da hulu hazal hadis fi saba'ina baban min alfiqh wannan hadisi yana shiga cikin babi saba'in na fiqh babi saba'in na fiqh to yanzu kaga sai a ba ɗaliban ilimi aiki ya kamata wani ɗalibi ya ɗauki alƙalami ya fara rubutu da wani babi da wani babi da wani babi wato wannan hadisi inna mal a'malu bin niyyat ke shiga ba kawai mutum ya ji imamu shafi'i ya faɗa ba in ka ji imamu shafi'i ya faɗa sai kai shiru kai takalidi kenan ya kamata lalle ka binciko wa'annan babi saba'in wanda ainihin innamal amalu bin niyya yake shiga baka na bai wa ɗaliban ilimi wato wajibul manzil idan suka ta gida su ɗauki alƙalami su ta binciken wa'annan babi saba'in din kowa ya ruwaito ya rubuto iyakacin abin da ya mai fahimta an gane wannan ko wannan hadisi yana shiga cikin babi saba'in daga cikin fiƙihu sannan wasu jama'a daga cikin malamai suna cewa hazal hadis sulusul islam wannan hadisi sulusun musulunci ne ga baki daya faka malamai tun daga malaman hadisi malaman fiqh malaman tauhidi suna ganin kyawun a dinga buɗe wallafe-wallafe da wannan hadisin in zaka wallafa littafi ana so in san samu ne ka fara da wannan innamal a'malu binniyat an gane ku daga cikin wanda ya fara rayar da wannan sunna daga cikin manya-manyan malamanmu a cikin malaman hadisi a duniya gaba ɗaya a farkon littafinsa shi ne al'imam abu abdullahi al-bukhari na rahimahullah imamul bukhari shi ne farkon wanda ya fara rayar da wannan ya wallafa littafin sahih bukhari ya fara da wannan hadisi Inna Mal'a a'malu bin niyat sannan abdurrahman bin mahdi yana cewa bagi ne kulli man sannafa kitaban an a bihi ya kamata li kulli man sannafa kitaban ga duk wanda ya wallafa littafi an yaftari abi ya fara da shi in ka wallafa littafi ya kamata ka fara da shi ko an yaftari abi hadal hadis yace tambihan li talib ala tasihi niyya saboda fadakar da dalibi akan ya inganta niyyansa ya kamata duk abin da zaka aikata ka yi domin Allah ka inganta niyya ka yi shi da ikhlasi kaga kenan wannan zai tunatar da kai wannan hadisi wato mashuri ne wato dangane da ƙarshensa ta wajen ƙarshensa wato mashuri ne amma garibun ne bin nisba ila awwalihi amma garibi ne dangane da farkonsa da yake nufi wato farko farkonsa rijal din farko farkonsa duk garibai ne su amma ƙarshensa mashurai ne an gani to dalilin da yasa aka faɗi wannan aka ce domin babu wanda ya ruwaito shi daga annabi duk duniya gaba ɗaya, sai Umar dan Khattab radiyallahu an babu wanda ya ruwaito shi daga annabi sai wa sai Umar dan Khattab radiyallahu an sannan babu wanda ya ruwaito daga Umar sai Alqama bin Abi Waqas sannan babu wanda ya ruwaito daga Alqama bin Abi Waqas sai Muhammad bin Ibrahim At-Taymi babu wanda ya ruwaito daga Muhammad bin Ibrahim sai Yahya bin Sa'id Al-Ansari an gane to tun daga nan wajen duk gaba ɗaya kun ga duk garibai ne duwayen nan mutum da ɗaya sannan bayan haka sun tahara ba da zalika sannan sai ya shahara bayan haka farawahu aksaru min mi'atai insanin aksaruhum a imma sai zamanto bayan ya haya bin sa'id al-ansari sai zamanto hadisin ya shahara bayansa mutanen da suka ruwaito shi sun fi mutane 200 ko mafi yawan su manya-manyan malamai ne a ne suka ruwaito wannan bayan ya haibar da sa'ir al’ansuwari, Allah ya musu rahama ga baki ɗaya. to lafazin wannan hadisi inna mal a'malu bin niyya malaman balaga sun yi magana kan wannan lafazi na inna ma da ce inna ma lil hasar wato mana an ce kawai kawai ayyuka suna tabbata ne da niyya kawai ayyuka suna tabbata ne da me da niyya kenan mai ake nubi in babu niyya babu aiki kawai wato an iyakance shi ne adatu inna ma a gane ku wato shi wannan malaman sun ce tusbitul mazkur wa tanfi ma siwahu yana tabbatar da abin da aka ambata shine niyya din yana kore duk abin da ba shi ba shi wannan wani lokaci yana hukunta alhasarul mutlak shi kalmar innama yakan hukunta alhasarul mutlak kamar inda Allah ke cewa innama ilahukum lawahid kawai abin bautan ku ɗaya ne kenan an iyakance abin bauta da mai ta guda ɗaya kawai inna ma ana kiran wannan alhassan mutlak kawai abin bautan ku guda ɗaya ne babu wani abin bauta sai shi kaɗai kawai an gane wannan ko Yawwa, inna ma ilahu kum wahid shi ma kawai abin bautan ku guda ɗaya ne sannan wani lokaci yana hukunta hasaran maksusan wanda yufamu zalika bil qara'in ana fahimtar wannan da karina akwai lokaci wanda za a yi hasar an gani ana kiran shi hasarun idafi ko kasarun idafi ba kasarun hakiki ba kamar yadda Allah ke cewa fa fazakir innama anta muzakkir ka tunatar ya rasulullah kawai kai mai tunatarwa ne a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shin wato aikin shi kawai ya takaita ne ga tunatarwa tunda mun ce shi adatu hasarin yana iyakancewa ne an ce innama anta muzakkir kawai kai mai tunatarwa ne to shin manzo Allah tunatarwa kawai yake an takaita shi ne an iyakance shi ne ga tunatarwa kawai ko yana da wani aiki banda tunatarwa kaga wani wani aya Allah ta'ala ya ce masa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidaw wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kaga sai Allah ya nuna wato manzo Allah bai takaitu ga me ba ga ainihin nazar gargadi Allah sai nuna lalle mun aiko ka mai shaida kaga dai kenan sannan mai albishir sannan mai gargadi kaga uku sannan wada'iyan ila Allah bi iznihi sannan mai kira zuwa ga Allah da izinin sa wa munira kuma fitilla mai haskakawa kenan wannan wannan ba ba ainihin hasar bane wanda yake kaban na farko ba hasar mutlak bane wannan hasar ne wanda yake maksusan domin cewa da aka yi fazakir inda ma anta muzakkir litakid ne manzan Allah ba mai tunatarwa ba ne kadai kawai yana da wani abin da tunatarwa an gane da kuma inda Allah ke cewa annabi inna ma anta munzir kawai kai mai gargadi ne A kawai annabi mai gargadi ne bai da wani abu da yake yi a annabi yana yin gargadi yana albishir yana kaza yana kaza yana kaza da sauransu kamar inda Allah ke cewa innamal hayatud duniya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takasurun fil auladi wal aulad innama hayatu duniya la'ibun kawai rayuwar duniya wasa ne wa lahawun da shagulgula wa tafakurun bainakum da alfahari tsakaninku gasan alfahari tsakaninku da kuma gasan tara dukiya da 'ya'ya shin wannan shine iyakacin abin da yake duniya babu wani alkhairi ga duniya sai wannan ta hanyar duniya ana karatun addini ta hanyar duniya ana neman aljanna ta hanyar duniya ana biyayya ga iyaye akwai abubuwa da yawa da ake a duniya banda wannan to wannan ana kiran shi hasaran maksusan saka malaman balaga suka ce wal asalu fil hasal ala itlaq asali ga hasar ya kasance mutlaq an gane illa idza dalla dalil ala ghairihi sai dai in wani dalili yayi nuni akan sabanin haka din an fahimci wannan ko to daga cikin wannan inda na buke cewa innamal a'malu binniya abinda ake nufi da wannan al'amalu binniya ai ba a amsan wani aiki ma'ana la yu'taddu bil a'mal biduni niyya ba a lissafa wasu ayyuka ba tare da niyya ba duk wani aikin da mutum yayi ba niyya to ba za a amshe shi ba to anan wajen me zamu dauki wannan hasar din shin hasar ne wanda yake mutlak ko hasar ne wanda yake khusus ha hasan ne wanda yake mutlaq ko hasan ne idafi idan muka duba an ce kawai ayyuka sai da niyya shin kowane aiki ne a cikin duniyan nan sai an mai niyya ko akwai ayyukan da aka ware wanda ba a musu niyya idan ya zama to kowane aiki ne sai da niyya ya zama hasarun mutlaq in ya zama akwai abin da aka ware to ya zama hasarun muqayyad shine hasarun maksusan kenan gano wani ko to ba a lissafa wasu ayyuka ba tare da niyya ba misalin alwala sai da niyya wanka na janaba sai da niyya taimama sai da niyya hakanan sallah azumi zakka aikin hajji da itikafi da sauran ayyuka na ibada sai da niyya an gane wannan ku to amma akwai abin da malaman fiqh a cikin irin nasu zurfin bincike Allah ya musu rahama suka ware suka ce ba sai an musu niyya ba an gane daga cikin wannan akwai abin da ya shafi gusar da najasa ba a yin niyya ga abin da ya shafi gusar da najasa so da yanzu idan mutum idan mutum akwai fitsari a jikin shi jama'a akwai fitsari a jikin mutum sai aka yi ruwa da aka yi ruwa sai ruwan nan ya zuba a jikinka ya bugi mutum ya wanke wannan fitsarin da ke jikinsa shi bai yi niyan kusa da ya saba. shin fitsarin ya wanku ko bai wanku ba ya wanku ba sai ka yi niyya ba idan mun ɗauka cewa dole sai an niyya kenan duk wannan wanke wanda ruwan yayi tunda kai baka yi niyyar wanke najasa ba bai wanku ba idan ya zama tufafinka akwai fitsari ko akwai bayan gida ko akwai najasa sai ka dauka ka ba wani mai wanki zai je wanki kai ka manta ma akwai najasa shi ma ya manta sai je wanke shi shi zaka ce kash wannan wanki bai yi ba saboda ba yi niyya ba a'a wato wanke wanda aka yi ko an yi niyya ko ba a yi ba malamai sun ce an ware shi daga cikin wannan wanki ya wanku an gane sannan daga cikin abin da ba sai an yi niyya ba akwai raddul magsub idan an yi fashi mutum ya kwace maka abu ya kwace maka abu wato sai daga baya sai ya zo ya tunani bai kyauta ba sai ya mayar ma da kayanka to wannan mayar wanda ya yi ya miƙa ma kayanka mayarwan ya yi ko sai ya yi niyya to tun da bai yi niyyar zai mayar maka ba to mayar wannan bai mai duba shin gobe kiyama Allah zai kama su cewa to kawai shi da ya mayar ba tare da yi niyya ba kawai in ya mayar ma ya mayar ma amma zai iya samun lada wajen mayarwa in ya mayar ma haka kawai shi ba dan tunanin samun lada wajen Allah ba ba dan tsoron Allah ba ba lada ba zunubi amma ya mayar ma saboda tsoron Allah ba idan ya mayar ma saboda tsoron Allah akwai lada sannan aro idan mutum ka bashi aro ka bashi aro sai ya zo ya mayar maka da abin da ka bashi aro ba da niyyar ya samu lada wajen Allah ba ba da niyyar shiga aljanna ba kawai wannan ya zama al'ada kawai shi ɗabi'an shi kawai shi ya karba ba zai mayar da shi ba tunani wai ya samu lada wannan bai da lada amma in ya mayar da shi da niyyar cewa amana ne Allah ya bashi kuma zai ba zai zai mayar da wannan amana din to wannan bawan Allah ya samu lada a wajen Allah subhanahu wataala amma ba dole bane sai an yi niyya a nan wajen shi ne abin da ake nufi idan na zo na mayar ma da abin abin abinka ko bai yi niyya ba shikenan an gane ku saka wannan baya buƙatar niyya saboda duk ana shirin shi min babu turuk babin abin da ya shafi tark ne an gane wannan ku sannan akwai sadar da kyauta wato ka sadar da kyauta kaman kyauta ne na ce malam wani malam usman ga kudi ka kai wa malam wani sai malam usman ya karɓi wannan kuɗi sai ya kai ma wannan malam wani sai malam usman ya yi niyyar cewa ya kai sannan abin ya yi ba sai ya yi niyya ba amma idan ya yi niyyar cewa ya yi niyyar yin wannan aiki dai ya samu lada wajen Allah wannan babu shi daban an gane wannan gaba ɗaya ba sai an yi niyya ba amma in mutum ya sa niyya a ciki zai zama to ya samu lada an gane wannan ko to duk wannan gaba ɗaya baya buƙatar niyya a ah, sannan wasu daga cikin ainihin malamai sun tafi akan cewa wato alwala da wankan janaba da wankan haila duk gaba daya suna inganta ba tare da niyya ba malamai sun ce wannan shine mazhaba na Abu Hanifa daga ba dole sai mutum yayi niyya ba sannan yayi alwala in yayi alwala ko ba niyya yi. in yayi wanka ko ba niyya yi wanka yayi misali amma wannan mazhaba mazhaba ne mai rauni wanka ibada ne an gane sannan azumi dole ne sai mutum ya yi niyya a gare shi a cikin ce wanda ya yi inna mal amalu bin niyyat malamai sun ce akwai mahzuf akwai al-ijaz bil hazaf to malamai sun yi sabani menene aka hazafa akwai masu malamai mazhaba guda biyu ne akwai mazhaba na jumhur masu sharɗanta cewa niyya in wato niyya sharadi ne ga ingancin ibada innamal a'malu binniyat dole sai an yi niyya sana'a ibada masu wannan ra'ayi sai suka kaddara mal a'mal wato wato lalle ayyuka wato tana inganta ne da niyya sun kaddara cewa mal a'mal tasihu bin niyya an gane ko sannan wayannan da ba su shaddanta niyya ba ba sun kaddara wato mal a'mal takmul bin niyya an gane al'amal kamilatun bin niyya ayyuka suna cika ne da niyya to wani ne sahihi wanda yake sahihi su ne masu cewa innamal a'mal sahihatun bin niyya an gane lalle ayyuka suna inganta ne da niyya an gane to kaga wannan idan aiki babu niyya wannan aiki bai yi ba to ce wanda aka yi wa inna mali kullum rai manawa lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu shin inna mal a'malu binniya niyya da kuma wa inna mali kullum rai manawa shin duk ma'anarsa daya mutumin da yake dan karancin fahimtar luga da karancin fahimtar ainihin dilalatul ahkam da kuma ibaratul nas zai iya ɗauka cewa ma'anarsa daya an ce innamal a'malu binniyat lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da me da niyoyi sannan sai kuma ka ce wa innamal kullu imrin manawa kawai kowane mutum abin da ya niyya yake samu duk ɗaya ne ma'anansu in duk ɗaya ne ya zama to kenan wato takrar kenan kuma tikrar guda biyu ne akwai tikrar li fa'idatin akwai tikrar bila fa'ida A yi wannan al'asalu adamu tikrar asali kaga an yi magana ba tikrar bane kowanne yana da ma'anan shi to tunda kowanne al'asalu fil kalam at-ta'sir zuna ta'kid asali ga magana kowanne magana yana da ma'anan shi ba wai ta'kidi ba al-imam ya gaya mana cewa wato daban-daban ne innamal a'malu binniyya ma'anan shi daban wa inna ma li kulli imrin ma nawa shi ma ma'anan shi daban an gano wannan ko shi ne ke cewa fa'idan ambaton wannan inji inji Imam Nawawi huwa ta'yinul amal bin niyya an gane ko shi ne ayyana aiki da niyya fa'idan shi kenan wa inna ma li kulli ma nawa wato fa wa yana nuna mana kowane aiki wato in zaka yi in zaka yi sai ka ayyana niyyar shi nayi niyyan sallar azhar na yi niyyar sallar la'asar imamun nau ya ce fa'idan ambatan shi an na ta'ayinal manwi shardun, lalle sharɗanta wato ayyana abin da aka yi niyya sharaɗi ne me ake nufi da wannan to abin da ake nufi da wannan ya ce da ya kasance mutum yana da salloli da zai rama a fahimci wannan da kyau jama'a da mutum yana da salloli da yawa da zai rama wato baya isansa ya yi niyan sallan da ya kubuce ya ce kawai na yi niyan sallan da ya kubuce a an sharɗanta wato ya yi niyan sai ya ayyana sallan in zai yi ce to na yi niyan sallan a zahar wanda ya kubuce na yi niyan sallan la'asar na yi niyan sallan magariba an gane to da a ce mutum kawai zai ce ya yi niyan ramuwa to ramuwan mai wa inna mali kullum rin manawa kowane mutum abin da ya niyya to yanzu mai kai niyya kai niyan wani sallah kace ko kai niyan ramuwa ramuwa na da yawa sai ka ayyana mana nayi niyan ramuwan azhar nayi niyan ramuwan ramuwan la'asar a gani shine ambaton amfanin ambaton wa inna malikul min mana mai kai niyya abinda kai niyya shine Allah zai baka lada abinda kai niyya shine Allah zai zai saka ba kan shi yanzu kai niyan ramuwa mai kai niyan ramuwa to da ba dan lafazi na biyu ba da na farko kawai zai hukunta kawai ingancin niyya ba tare da ta'ayyini ba da an ce kawai inna mal amalu bin niyya sun ce na yi niyyar ramuwa kawai eh amma kawo wa inna mal da mai manawa yana hukunta mana sai ka ayyana abin da kai niyya din an gano wannan ku to saboda haka wannan yana da amfani wanda ya kasance hijiransa zuwa ga Allah da manzansa an gane ku faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi niyyatan wa qasdan wanda ya kasance hijiran shi zuwa ga Allah da manzo wajen niyya da kuma nufi fa hijratu ila Allah wa rasulihi to sakamakon hijiran yana nan zuwa ga Allah da manzo hukuman wa shar'an kenan hukuncin sa da kuma shari'a shari'ance to a an ce wannan niyya din yana bambanta al'ada daga ibada niyya yana bambanta me al'ada daga ibada misalin wanka yanzu ana yin wanka domin tsafta ana yin wanka domin sanya mutum na ɗan jin zafi ya ɗan yi wanka domin ya ɗan ji daɗin jikin shi ana kai shi tabarruk sannan ana yin wanka domin hadasi babba kamar janaba da haila da jinin biki ana yin wanka domin wanke mamaci ana yin wanka domin juma'a da abin da ya kama da wannan to yanzu idan mutum ya je kawai ya yi wanka eh to da ya yi wanka wannan wanka wanne ne ya yi ba makawa sai ya yi niyya sai yayi yi nayi niyan wannan wanka don dauke hadasi ko kuma na yi niyan wannan wanka domin sallan juma'a ko na yi niyan wannan wanka domin wanka ne na sanyaya jiki idan mutum bai yi niyya ba to shi kenan babu ainihin lada ga abin da ya aikata ba za a ɗauki wannan wanka ba an gani mutum yi wankan janaba babu niyya kawai ya ce ya yi wanka ne to ba bambanci tsakanin sauran wankan da wankan janaba an baka yi niyya ba sannan mutum ya fitar da ainihin kuɗi domin zakka misali ko ya fitar da kuɗaɗe domin kafara ko ya fitar da kuɗaɗe domin alwashi ko ya fitar da kuɗaɗe domin sadaka na mustahabbi ko kyauta to amma kuma bai yi niyya ba kawai ya ba da kuɗi kawai da ya miƙa kuɗi bai yi niyya ba shi zakka yake so ya bayar to bai da kan me za a ba shi lada kawai ya miƙa kuɗi misali dole sai ya yi niyya na yi niyyan zakka na yi niyyar sadaka na yi niyyar aikin hajji wannan kyauta ne na yi niyya sai ka yi wannan wa inna ma likullum rai manawa sannan kuma duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane kace da Allah malam kabiru ba na aron kuɗi ban aron dubu biyar to da niyyar mutum na da niyyar zai dawo da shi sai ya rasu bai samu daman dawo da shi ba to Allah zai bashi ladan wannan niyya din kuma Allah ba zai kama shi da zunubi ba amma ya karba da niyyar ba zai dawo da shi ba yana da zunubi ko da sai yana su bai dawo da shi ba yana da zunubi da dama niyyar sa ai ai ai ba shi hanji ne ba zai dawo da shi ba to wannan yana ma da zunubi akan abin da yake ba da wannan to saboda haka wato al'ada yakan koma ibada saboda niyya an gane wannan ku al'ada yakan koma ibada saboda niyya misali duk wanda ya nufi da sana'ansa ko da aikinsa na duniya a sai ya yi nufin wato ya taimaka da wannan akan tsayar da haƙƙi ya yi nufi da aikin shi na duniya wa misali shi likita ne haka likita aiki ne na duniya injiniya ne shi to sai ya niya wannan likitanci ina so ne in taimaki musulmi ina so ne in taimaki musulmi don samu lada wajen Allah wannan ainihin sana'ar da nake na injiniya ina so insha Allah duk wani musulmin da yazo zan sauwake mai abubuwa domin ya samu sauki wajen al'amura in samu lada wajen Allah to wannan gaba ɗaya, in mutum ya yi wannan to sha Allah zai samu niyya to misalin mutum cin abinci mai shi al'ada ne shi cin abinci bacci hutu sana'a duk al'ada ne to idan mutum ya sanya niyya a cikinsa idan mutum ya sha ya ci abinci ba niyya kawai ya ci abinci ne kawai yadda kowa ke cin abinci bai da lada amma na ci abinci saboda ina so da daddare in samu karfi don yin tahajjud akwai lada na ci abinci saboda ina so in samu karfi wajen jihadi akwai lada na ci abinci saboda ina so in samu karfi wajen yin wani aiki na alkhairi akwai lada haka nan bacci me yasa na yi bacci ina so ne in tashi saboda in samu nishadi wajen nazari na littafin addini in samu lada ina so ne in samu nishadi wajen sallar tahajjud ina so ne in samu nishadi wajen karatun qur'ani akwai lada amma kawai na kwanta na huta kawai ba lada wannan al'ada ne ba lada ba zunubi an gane wannan ku saka duk wani sana'an da mutum ke yi inda sana'a ne na halal noma ne shi likitanci ne shi injiniyarin ne shi mutum ke yi ko karantarwa na ainihin boko ko abin da ya kama da wannan duk wannan gaba ɗaya al'ada ne amma mutum ya sanya niyya to al'adan zai da ya koma mai ya koma ibada kyakkyawan misalin wannan in muna so mu gane wannan da kyau hadisin sa'ad bin abi waqas radiyallahu an da annabi ke gaya masa cewa innaka lan ta'mala amalan tabtaji bihi wajha Allah illa ujirta alayhi hatta ma taj'alu fi fimratik ya kai sa'ad lalle kai ba za ka aikata wani aiki ba kana neman fuskan Allah da shi kana neman yardan Allah da shi face an baka lada akan wannan aiki har abin da kake sanyawa a bakin matarka kaga idan mutum yayi cefare ya ciyar da iyalansa al'ada ne hatta kafiri wanda bai da addini ma yana ciyar da iyalansa ko amma in mutum ya ciyar da iyali yana neman yardan Allah yana neman fuskan Allah da wannan ciyarwan ya ciyar ne saboda ya samu lada to Allah zai bashi lada na ciyar da iyalai akan wannan kaga al'ada a nan wajen saboda kyakkyawan niyya ya juya ya koma me ibada daga cikin fa'idan wannan hadisi kuma ila yau innamal a'malu binniya an ce duk wanda ya aikata wani aiki a wato babu niyya Allah ba zai amsa ba to akwai hadisai guda biyu akwai mal a'malu niyya akwai man amila amalan laysa alai amruna malamai suka ce madarul islam ala hadisai ne magewaya na musulunci akai a komo akai a komo musulunci yana gewayawa ne kan hadisai guda biyu gabaki ɗaya kawai su bi su ne na farko mal amalu binniya na ɗaya na biyu akwai man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun innamal a'malu binniya wannan hadisi umdatul a'mal umdatul a'malul qulub fa huwa mizanul a'mal al-batina shi wannan innamal a'malu binniya shine ma'auni shine madogari na ayyukan zakata shine ma'auni na amsan aiki na boye idan mutum ya aikata aiki a ko aikin da ya aikata to ya zamu magana Allah ya amshi wannan yana cikin niyyarsa ne kaga Allah ta'ala shine ya san ya amsa ko bai amsa ba yanzu mutum in ya mutu a wajen jihadi za mu kira shi shahidi wannan aiki ne na zuciya wannan mutuwan da ya yi zai iya yiwa ya mutu ne saboda riya ko ya mutu ne don jarumta ba don saboda Allah ba ne to yanzu mu ba za mu iya ba za mu iya binciken niyyarsa ba sai dai mai masa kyakkyawan zato a gani. amma in ya sa a cikin zuciyar shi yayi wannan jihadi ne fi sabilillah yayi shahada in ya sa domin jarumta ne ya bata wa kanshi lokaci an gane wannan ko sannan kuma hadisin Aisha din nan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun shi kuma shine umdatu a'malil jawari shine madogari na ayyukan gabbai idan mutum yayi sallah in yayi azumi yayi zakka mu duba shin wannan sallan da yayi da wannan azumin da wannan zakka ya dace da sunna in ya dace da sunna to ga zahiri mu ce an amsa kamar na zuciyarsa ba shine ba mu sani ba mu ce zahiri sallan nan ta yi amma abin da ke cikin zuciyarsa hakika dai Allah ya amsa sallar wannan kuma mal a'malu binniyat in yayi saboda Allah Allah ya amsa in ba dan Allah bane Allah bai amsa ba misali an gane kaga shi hadisan nan guda biyu suna da matukar muhimmanci an gane wannan ko sai mutum ya zama to ya Allah bai amsa kowane aiki sai akwai mukubuta ba sannan kuma ya zama to akwai ikhlasi misalin wannan mutum ne mai ikhlasi yana da tsananin ikhlasi misali komai yana yin shi ne yana tsarkake niyya domin Allah yake yi yana son ya samu lada a wajen Allah an gani amma kuma sai ya zama to duk abin da ya aikata bid'a yayi sallah yayi tsakanin shi da Allah yayi sallah amma ya fara sallan da sallama sannan na biyu sai ya yi tahiya na uku sai ya yi sujada sannan ya zo ya ruku eh? kuma shi tsakani da Allah sallah yayi a nan wajen kaga wato ya akwai ikhlasi amma menene ya sanya Allah bai amsa sallan ba saboda babu mutaba'a dole sai mutum yayi abu saboda Allah sannan kuma ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ko kaga wannan idan muka duba aikin sa zamu ga ya aikata aiki mumuna to sai mu ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk da cewa zuciyar shi yayi cewa amma Allah bai amshi aikin shi ba yanzu mutumin da ya kunan bakin wake da nufin cewa jihadi yake yi ba kunan bakin wake ya yi kundin bala ya fada cikin makiya da sauransu ya mutu da niyan jihadi a cikin irin halin da ake ciki yanzu wato ba da izinin imam ba da kaza ba kawai ya fada yi. to a nan wajen kaga da ya yi kila tsakanin shi da Allah yana so ya munana wa kafirai amma kuma sai ya zamanto ya saba ma wannan kunan bakin wake ya saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam babu lada a gare shi misalin mutum ne wanda ya yi kiyamun lairi shi kuma mutumin nan ya yi kiyamun lairi cikakce yadda ake so amma kuma sai ya yi ba don Allah ba ya yi riya an gani ko ya yi don mahaifinsa ya gani ya yi sallah ne don mahaifinsa ba don Allah ba to wannan kaga ya yi sallah daidai amma babu ikhlasi a nan wajen ba za a ba shi lada ba akan abin da ya aikata daga cikin fa'idan wannan hadisi ya ila yau hadisin wato yana nuna mana dole ne a bambanta hadisi yana bambanta ibada sashi da sashi hadisi yana bambanta mana ibada sashi da sashi an gane wannan ko wato kuma yana bambanta ibada daga mu'amala misali mutum ne yana so ya yi sallan azahar to kaga in mutum zai sallan azahar dole ne ya yi niyyar azahar domin azahar ta bayyana daga daga la'asar da magariba ko kaga niyya tana bambanta farilla da tana bambanta ainihin ibada da ibada in ka ce na yi niyyar sallah kawai sai kai azahar baka da lada dole sai ka bambanta na yi niyyar azahar na yi niyyar la'asar na yi niyyar magariba an gani dole ya yi niyyar azahar har ya bambanta ta daga waninta in ya kasance ana bin shi a azahar guda biyu dole ne ya bambanta azahar na jiya daga azahar na yau dole ya bambanta azahar na jiya daga azahar na yau an gane wannan ko domin sallah baya cika sai da niyya da mutum ya fita bayan zawali na rana daga gidansa yana tsarki sai ya shiga masallaci sai ya zamanto a a cikin zuciyarsa shi bai san cewa sallah azhar bane an gane ko sallar la'asar ko sallar isha'i an gane ku sai ya yi niyyar farilla lokacin ya ce ya yi niyyar farilla na lokacin kawai Cin sallan ya yi an gane wato a cikin zuciyarsa bai ce na yi niyyar sallan azahar ba ko sallan la'asar sai ce na yi niyyar farilla na lokaci na yi niyyar farilla na lokaci Cin wannan sallah ta yi wasu malamai suka ce sallah ba ta yi ba domin bai ayyana cewa azahar zai yi ba an gane wannan shine mazhaba na hanabila sannan wasu malamai suka ce a'a ta isa ba a sharɗanta ayyana ainihin wato ya ayyana lokaci ba ya isa kawai ya yi niyan sallah kuma ya ce sallah na lokacin in ya yi niyan farilla na lokaci ya wadatar wannan shi ne ruwaya daga imamu ahmad shi ne mazhaba sahihi sannan kuma akwai ainihin bambanta al'ada daga ibada bambanta al'ada daga ibada wato mutum yana cin abinci don sha'awa idan mutum ya ci abinci kawai don sha'awa kawai akwai lada babu lada da ko mutumin da ya zo yana cin abinci saboda ya samu ƙarfin yin tahajjud ya samu karfin ainihin nazari ya samu ƙarfin yin aikin alkhairi don bin umarnin Allah saboda Allah ya ce wa kulu wa shirabu shi wannan ya al'amarin yake akwai lada a nan wajen amma wanda ya ci abinci domin sha'awa ba shi da lada a wajen Allah sannan mutumin da ya yi wanka da ruwa domin yana jin zafi da kuma mutumin da ya wanka da ruwa daga najasa kaga mutumin da ya wanka da ruwa domin domin jin zafi bai da lada wanda ya wanka da ruwa daga ainihin najasa wato ya wanka da ruwa daga janaba yana da lada na farko ibada ne na biyu kuma al'ada ne na farko ibada shine na janaba na biyu al'ada to da ya kasance mutum yana da janaba sannan sai mutum ya nutse a cikin ruwan sanyi a gane mutum yana da janaba sai ya nutse cikin ruwa domin ya yi wankan jin daɗi mutum yana da janaba sai ya mace yana da janaba kawai sai ya fada cikin ruwa sai ya wanka ko ina ya samu ruwa a jikinsa shin wannan zamu ce ya yi wankan janaba tun da ya wanke ko ina a jikinsa wato wannan bai san mai ga wankan janaba ba don ba makawa sai ya yi niyyar wankan janaba ko mutum yana da wankan yana da janaba a jikinsa aka yi ruwa da aka yi ruwa sai ruwan nan ya buge shi ya wanke mai tijjikin shi gaba ɗaya. za mu ce ya wankan janaba bai yi ba saboda babu niyya amma da ya yi niyya ba da ya yi niyya sai ruwan nan ya buge shi ya sai niyya wankan janaba ruwan ya mai duka ya yi wankan janaba sai ya niyya fada da ya fada cikin ruwa yana swimming yana ninkaya sai ya yi niyyan wankan janaba wannan wankan janaba ya yi a wajen da yawa daga cikin malamai an gani saboda haka malamai suke cewa ibadatu ahlil gafala adat wa adatu ahlil ahl yaqaza ibadat wato ibada na ma'abota rabkan ruwa al'ada ne shi al'ada na ma'abota rabkan na ma'abota fadaka ibada ne shi ibada na ma'abota rabkan ruwa al'ada ne al'ada na ma'abota fadaka ibada ne shi yake nufi da wannan ibada na ma'abota rabkan ruwa al'ada ne mutane rabkanannu in suka yi wani abu na ibada to yana juyawa ya koma al'ada misalin shi wanda yayi alwala yayi sallah an gare wato yayi alwala yayi sallah wato saboda yadda ake a garin su ne tunda yake yaro ya ga ana sallah a garin shi ma sai kama yin sallah an gano wannan ko kamar yadda aka tambayi wani zindiki yana yana karantarwa wani zindikin professor a wata jami'a ba sai na faɗi jami'an ba zindiki ne yana karantar da philosophy aka ce masa me yasa yake sallah yake yana sallah ne ko saboda ya ya taso ya ga iyayensa na yi shi ma kawai sai tashi yana yi shi yana yin wannan sallah ne kawai saboda al'adan garin su to shin wannan kaga ibadatu ahlul gafala kenan shin wannan ya koma me al'ada bai da lada a wajen Allah gaba ɗaya saboda ba niyan sallah ya ba ya taso ne ya ga ana yi ya sa wando ne so sa yasa saboda kawai ya taso ya ga al'adan kabilansu ne duk na kabilansu yana sa wando labin kauri kuma ya sa ya bar gemu akwai lada babu lada an gano wannan ko sannan al'adan wa'adatu ahlil yaqaza wa'adatu ahlil yaqaza ibadat su kuma al'ada na fadakakku yana koma ibada babban malami wanda yake fadakakke al'adan shi na koma ibada misalin shi wanda yake cin abinci dan yabi umurnin Allah ya ci abinci dan yabi Allah ya ce kulu washrabu ya ci abinci don ya samu ƙarfi wajen yin ibada ka gane ku to wannan ya ci abinci saboda yana so ya kame daga roƙon mutane da sauransu ko ya yi aure saboda ya kame daga yin zina kaga aure al'ada ne amma yanzu ya koma ibada sannan akwai wani mutum ya sanya sabon tufafi saboda yana so ya yi alfahari da shi da jiji da kai to wannan ba a ba shi lada mutumin da ya sanya tufafi sabo yana so mutane su san yana so ya nuna wa mutane gwargwadon ni'imar Allah a gare su sabon tufafi yasa sace abin da yasa na sa ina so mutane su gane irin ni'imar da Allah ya mun to wannan zai samu lada to Allah ta'ala ya ce me wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis amma dangane da ni'imar ubangijinka ka ba da labari to wannan yayi haka ne dan ba da labarin ni'imar Allah an gani mutumin da yazo yayi magana cewa a ah, alhamdulillah ne yanzu na gode wa Allah na fi kowa ilimi a Najeriya ya faɗi wannan saboda alfahari ya samu lada to alhamdulillah na fi kowa ilimi Allah ya bani ilimin da kusan duk yan Najeriya ɗalibai na ne misali ya faɗi wannan to sai zaman to ya faɗa ne don ya bayyana wa mutane abin da yake da shi mutane su sani su fa'idantu da shi cewa tun Najeriya babu mai ilimin in har ya tabbata kenan cewa ba mai ilimin sa mutane dan yana so ya bayar da ni'imar Allah mutane su fa'idantu da shi ya halatta domin sun yi kama su wanda ya je wayannan zai ce duk masu alfahari ne wannan ya ce alhamdulillah duk Najeriya babu mai ilimi kama na ku zo ku yi karatu a wajena alfahari yake yi a zuciyar shi wannan ya ce alhamdulillah duk Najeriya babu wanda ya san ilimi kaza kama na kuma da gaske yake kuma yayi haka ne dan ya fahimtar da ku in kana so kai karatun ka zo dan shi ya kowa sanin wannan fanni yayi daidai da magana ayan ayan nan da Allah ta'ala ke cewa wanda annabi Ibrahim Allah na hikaito mana magana annabi Ibrahim yana cewa mahaifinsa ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika ha fa aminni ha inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika ah, fattabi'ni ahdika siratan sawiya a gane ku ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika hakika wani ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba Ka bi ni. zan shiryar da kai zuwa ga hanya wanda yake madaidaici kaga wannan ya ce wani ilimi ya zo wanda bai zo maka ba ka zo ka tu? to wannan ba alfahari bane in dai an yi shi da kyakkyawan niyya an gane sannan wani mutum ya sanya ranar juma'a ya sanya mafi kyawun tufafi domin ranar juma'a ne ko shi ranar juma'a kwalliya yake yi an gane ba wai dan ya samu lada wannan al'ada ne babu lada jais na biyu kuma ya sanya mafi kyawun tufafi don koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ne ya yi kwalliya don ya samu lada don ya koyi da annabi ya samu ibada to shi hijira wajibi ne ko musahabi an ke faman kanar hijiratu ila Allah wa rasulihi fa hijiratu ila Allah wa rasulihi na so a sa kawai yau ya gama da an abu ne eh to ke nan na da an gama magana inda na amalu bin ya shigo kawai alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu good as